Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP kan abin da ya sanya jam'iyyar tasu ta sha kai a zaben Najeriya. gana kuma za mu ji shirin jam'iyyar Ayobe na maka gwamnan jihar Ibrahim Gaidam a gaban kotu. kafin daga bisani za mu ji wata hira ta musamman kan nasarar janar muhammadu buhari to kamar yadda kuka ji an dai kammala akasarin zaben najeriya banda na jihohin taraba imo da abia da ake kammalawa yau sakamakon zaben ya nuna yadda jam'iyyar pdp mai mulkin kasar ta barar da kujerunta inda jam'iyyar apc ta kwashe alhaji sale taki tsohon shugaban karamar hukumar kazaure da ke jihar jigawa ya shaidawa abubakar isa dan dago cewar dama wannan alkawarin allah ne ai daman alkawarin Allah ne Allah ya alkawari idan zalunci ya rimi Allah ya alkawari sai ya karya shi kowa ya riga ya san wani al'amari ne daga Allah domin a yau a rayuwar duniya wannan zaben na bahari shugaban kasa Buhari wata kowa ya zabe shi ba zancen wani APC ba ne a wannan zaben Buhari kowa idan akwai dan wuta ma dan wuta ya zabe shi ba dan komi ba domin mu jam'iyyar mu ta PDP ba yan siyasa ba ne a ciki harka ce ta kowa ya zai yi fadanci ya samu ana ikirarin don talaka ake sai aka manta da talakan ba ruwan kowa da talakan an zo a masallaci a tsorace a coci a tsorace a kasuwa a tsorace a kan titi a tsorace a airport a tsorace kai kai da mutumin da zaka wuce akan titi ma idan baka san shi ba a tsorace saboda haka wannan ita ta kawo karayar pdp saboda an sauka daga manufa ta yin siyasa don jama'a don talaka an koma hanya ce ta samun kuɗi a sauƙaƙe. To yanzu da yawon ko in ce da wace riga kake wannan magana kai fa ɗan jam'iyyar PDP ne. Ni har yanzu ɗan jam'iyyar PDP ne. Amma ina tabbatar ma yanzu demokaradiyya tana APC. Saboda in ka duba duk da aka zo ba a APC ba inda ɗan takara ya fito shi kaɗai daga kan shugaban ƙasa zuwa wata ko ɗan majalisa kan cewa shi dan ya isa shi kaɗai zai iya an bashi automatic ticket. To idan inda ka je automatic ticket ai zaluncin ya yi kamari ai ka san babu demokradiyya ai ka san mulkin mallaka ya yawa an sako daga demokradiyya saboda haka ni dan siyasa wanda yake yin demokradiyya tsakanin shi da Allah shi nake sha'awa ka duba yadda aka buga tsakanin turakin adamawa da bahari da kwankwaso da rochas da waye aka zo duniya na kallo aka zuba aka yi zaɓe duniya ta an zaɓi buhari wannan shine demokradiyya saboda haka ni in an pdp ne amma magana ta Allah bani da abin kallo a PDP yanzu APC nake kallo da suke taka ledar siyasa tana burge ni ina jin daɗi. Ko kana shinshinar shiga shigar jam'iyyar ne? To ai wannan ba nawo ne ba duk inda za a idan jama'a kuma duk inda gaskiya ta kama mu muna nan ko da ba mu shiga ba. Shigan za ka yanzu ko Ba lalle bane ba ai ni talauci baya bani tsoro kuma ni bana buƙatar wani mukami ba mukami ya bani ba ruwa na nan madatsun ruwa iri iri a kazaure. sai in yi shinkafa in yi alkama. To yanzu misali a jihar Jigafa da ku kuke cewa an ji an gani gwamnatin jihar ta yabawa ta yi abin da ake bukata. Duk ina waɗancan abubuwan da kuke faɗa yanzu kuma kuke dariya kuna barin. Yo ai ko mutum baya kauna Allah ya san Sulalami da ya aiki. Shi kanshi ɗan takarar APC ya faɗa ya yaba wasule kuma ya gode wasule kuma ya ɗau sila uba amma menene amfanin gine-ginen ana bunka ana harbewa. Kamar ya kake nufi. a akwai zaman lafiya ne yanzu a arewa ai sai da tsaro da kwanciyar hankali ake yin wannan al'amari kuma zancen zaɓe da aka yi lafiya lau a najeriya duk wanda ya ce shi yasa aka yi zaɓe lafiya lau ƙarya ke allah ne saboda allah na kihin bayansa domin shugabannin ba sa kihin bayansu kuma gwamnonin najeriya su ne matsalolin najeriya to mun ga 'yan kwanakin nan jim kaɗan da yin zaben gwamnonin kuma suna batun cewar suna gode wa janar muhammadu buhari a baya kuma su suke su kansa Ito ni dai in ni ne ni dai in na san ina su kashi na rantse da allah ko ya ci zaɓe ba zan yaba mai ba saboda da kunya to ya ka kalli batun yabawar da sulalami da na jihar jigawa yawa buhari shi ya san abin da yake nufi kuma duk abin da yake nufi ni na yarda da basirarsa a baya kuma fa yana sukan manufofin janar buhari ya san abin da yake nufi yana da hankali yana da tunani yana da basira kowa imani da wannan me kake nufi da cewa gwamnonin najeriya su ne matsalarta eh domin yanzu misali ka duba idan gwamnatin najeriya na tsoron allah suna son talaka ya samu sa'ida aka zo za a ba lokal gaman autonomy aka hana lokal gaman autonomy amma aka ba yan majalisa autonomy wanda da an ba da autonomy din nan kudin local gaman zai to direct bayan alhaji sale taki abdulkarim ibrahim shikal ya tattauna da alhaji atiku bagudu na jam'iyyar apc a jihar kebbi kan nasarar da ya samu na zaben gwamna kuma ga abin da ya shaida masa na ɗaya nasara ce ni a waje na da take ta mutanen jihar kebbi baki daya don su suka fito suka yi zaɓe kuma tun lokacin da muna neman takarar nan ko ina muka je mutanen jihar kebbi ba dare ba rana yara da manya tsofaffi da samari mun ga sun nuna ra'ayi sun nuna shawa wajen zaben gwamnatin da suke so to kakara da mutane akalla goma sha shida waɗanda ke neman wannan mukami saboda haka me zaka ce da su kenan na daidai ban ma ɗauka ni na kada wani ba saboda takara dai dole mutum ɗaya ke ci kuma kamar da na ce wannan abin mutanen jihar kebbi ne suka ce ga yadda suke son al'amari don haka abin da nake nema nake kira ga duk waɗanda su ma suka nuna shawa da yin takarar nan su san cewa aikin da yake gaba ya fi na baya yawa kuma ba wanda zai ciyar da jihar kebbi gaba sai ya haɗa kai da wasu don haka ina kiran su na kiran kowansu su zo a haɗa kai don mewa mutanen jihar kebbi aiki don su mutanen jihar kebbi da suka zaɓe mu abin da suke so fa a yi musu abin da zai kawo ci gaban al'umma. To Abdulkarim Ibrahim ya kuma ji ta bakin Janar Bello Sarkin Yaƙi ɗan takarar jam'iyyar PDP kuma ga abin da yake cewa. Eh, zan ce dai na farko alhamdulillah mun yi wannan zaben an gama lafiya lau wanda yake wasu sun ce Najeriya za ta fashe ko za ta bare a sakamakon wannan zaben. Eh, na biyu kuma ka tambi sakamakon zaɓe. to ita jam'iyyar zaɓe ta ba da sakamakonta yanzu ba abin da zan ce illa a kai na dai ina godiya ina godiya ga allah da ya bani wannan dama na yi wannan zaben kuma ina son in yi godiya ga mutanen kebi wanda suka nuna min kauna da so duka wannan lokacin da muka yi wannan harkar zaben sakamakon kamar wadda kace members namu na kowane local government muna nan muna kiran su domin su kawo mana me ya faru me bai faru ba gefen su to ina ganin sai mun samu wannan report daga wurin su sannan za mu cewa mai bi sakamakon ya yi muna ko bai muna ba. To lura da kalamanka tamkar kana da sha idan har akwai matsaloli wannan yana nufin cewa zaka tunkari kotu. Eh gaskiya ne eh shi yasa jami'ar zaɓe ta sa wasu kotuttuka kusan kowane state an sa su suna nan sun shirya cewa duk wanda ya ji a mishi ba daidai ba ya zo kotu kuma ina ganin wannan shi ya fi da mutum a ce ya ɗauki doka a hannunsa a yi wani kashe-kashe da sauransu. Daga jihar Kebbi sai kuma jihar Yobe inda ɗan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin pdp adamu maina waziri ya ce zai je kotu don haramtawa gwamna ibrahim gaidam ci gaba da zama a kujerar gwamna domin ya taka doka ga dai abin da ya shaidawa muhammad kabir yusuf eh maganar uh, gaskiya ne za mu tafi kotu ko kuma ma mun tafi kotu mun kai mun sa ƙara a kotu a nan abuja ranar tara ga wata kwana biyu kafin a yi zaɓe A kan cewa dokan ƙasa ya haramtawa gwamnan yobe ya tsaya a zaɓe don kundin tsarin mulki ya ce ba za a rantsar da shugaban ƙasa ko gwamna fiye da sau biyu ba akwai kuma shari'a da kotun koli ta yi sau biyu a najeriya ɗaya shari'a da yake da nasaba da gwamna murtalan yako da idris ibrahim na kogi wanda wannan shari'ar kotu ta ce shugaban ƙasa ko gwamna ƙarƙashin tsarin mulki na 1999 za a iya zaɓe mutum sau biyu kuma wa'adin ba zai taɓa wuce shekara takwas ba bai ce za a iya zaɓen ka a wa'adi shekara ɗaya ko shekara biyu ba so ma'ana yanzu idan ibrahim gaida aka rantsar da shi na ɗaya an rantsar da shi sau uku don rantsar da shi ali dubu biyu da tara da ya zama gwamna bayan rasuwan mamman ali allah ji kanshi sannan ali dubu biyu da goma sha ɗaya yanzu an sake rantsar da shi ashirin da tara ga watan nan ya zama ɗar da shi sau uku. Ba ganin cewa wato matsalar nan da ya take da wacce shi shugaban kasa gudu ya fuskanta ba ganin cewa ba wata kuja ce kenan tun da ke duk kusan kakalla abun mutuwa ce suka gaji wani kuma suka dawo aka rantsar da su aka sake rantsar da su. Eh to a yanzu dai shi shugaban ƙasa Goodluck Jonathan bai ci zaɓe ba saboda haka magana a rantsar da shi a ranar 29 ga wata bai tashi ba amma yanzu gwamna Ibrahim Gaidan hukumar zaɓe ta ce shi ya ci zaɓe so za a iya rantsar da shi so haramcin ya zama bayyana ne a kan shi bai hana fa cewa idan ba a yi wannan shari'a ba idan ba a gama wannan maganar ba zai yiwu alif dubu biyu da goma sha tara shugaba goodluck ebele jonathan ya dawo ce sake tsayawa shugaban neman shugaban najeriya ko kuma daga nan zuwa alif dubu da sha tara a sake samun wani gwamna ko wani shugaba da allah zai ɗauki ran shi kuma a ita wannan saboda haka akwai bukata cewa wannan maganan wanda akwai ganganci da yawa a cikin shi ya kamata kuma kotun koli ta warware shi don daga yanzu a samu alƙibla yadda mutane da suke su shugabanci ya kamata su yi wa kansu shari'a na cancantansu kafin ma jama'a su yi musu wannan shine makamin da kawai ka rike zuwa ko akwai wani ƙari a wannan shari'a ne wanda ba shi da nasaba da zabe akwai kuma ƙara da muka sa ko za mu sa a gaban kotu na zaɓe wanda muna da uh, shaidu da cewa babban jami'in hukumar zaɓe ya karɓi kuɗi da wurin gwamnati gwamnatin jihar yobe uh, muna takardar banki da ya nuna haka kuma don ya karɓi wannan kuɗi ya buɗe musu ƙofa da suka yi maguɗi da ya sa muka faɗi zaɓe kafin zaɓen ko bayan zaɓe an biya wannan kuɗi kwana hudu kafin zaɓe kuma mun gaya mar cewa mun samu shaida bayan zaɓe kuma ya tabbatar mana cewa ya karɓi wannan kuɗin duk wani abubuwa muna da su kuma za su zama cikin shaidun da za mu gabatar a gaban tribunal na maganan zabe. Na fahimci wato shi kwamishina bai musanta cewa an samu wannan kuɗi wake. Ina da shaidan akan cewa da muka tunkare shi bai musanta ba amma ba abu mamaki ba ne musanta a kotu amma duk shaidun su nan. To duk kokarin da muka yi don jin ta bakin gwamnatin jihar Yobe ya ci tura idan ta bara a shirinmu na gaba za ku ji. To kafin dai gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a Najeriya cikin akasarin 'yan kasar ya ruwa sakamakon fargabar tashin hankali abin da ya sa malaman addinai suka yi ta kira ga 'yan kasar da su rungumi addu'o'i to bayan kammala zaben tasu zakari ya ji ta bakin sheikh saniya hajjingir shugaban malaman kungiyar izala a najeriya to ni abin da zan faɗa na farko shine yi wa allah mai girma da ɗaukaka godiya wanda yake bin imati ta timur salihatu duk abin da ya inganta to ni'ima ce ta allah hukumar zaben nan ina yaba mata kuma zaɓe ta najeriya saboda ta ciro kitse a wuta don an daɗe ana cece ku ce wajen zullumin mutane su yi zaɓe a yi musu a gizo ko a murɗe musu sai aka kawo wannan wannan na'ura ta tantancewa yadda ba za a an tayo abin da wanda ba su zaɓa ba a ce sun yi wannan nasara ce ga galuma, na yi wa jagoran abin da ma'aikatansa addu'a Allah ya saka musu da alheri ina yaba sarakuna kamar su mai alfarma sarkin musulmi majalisar tasu gaba daya da shehun barno da sannan manyan oba oba na kasashen yarabawa da shugabanni na sarakunan kowace kabila a gani na sarakunan nan su ma sun taka rawa ta alheri a akar makalla yanzu akwai babban aiki a gaban janar buhari kuma jama'a kasar nan sun zuku su ga an yi abubuwa cikin gaggawa me shawara to alhamdulillahi shawara ta shine shi janaral buhari mu dai tukun taya shi da addu'a kuma gaskiya nan da ya ji kowa na kiransa da ita da adalci ya daɗa rike ta da kyau sannan kuma a dubi mutanen da za a sanya a madafayya na jagoranci a lura da kyan hali da kwarewa da kuma kawo kowa da kowa don Allah ya sa wannan a gaba sannan kuma a fara da abin da zai taimaka ya isa hannun mutane talakawa da wurwuri kamar inganta su noma su kiwo su sana'ar hannu kasuwanci madaidaici da toshe kofofin da ake bi a dannewa mutane haƙoƙi kuma mu ba da dama ta cewa za mu shiga cikin aiki fi sabilillah gaba ɗaya ice ɗaya baya kurmi sai kowa baya bayar da gudunmawa mu bi abin sannu sannu kar a zo sati ɗaya sati biyu kaza kaza an fara cewa to ai mu gashi nan har yanzu ba a gyara hanya ba kuma daidai wannan lokacin nake yabawa wa'anda nake jin waiwai sun fara mayar da kuɗaɗe wanda suke hannunsu wato ba tare da sai an yi tanyare ba da haka ina fata shi kansa shugaban ƙasa da mutanensu duk wanda ya zo ya kawo kuɗi jimki jimilla da ya ɗiba ma ya ɗiba da dan san zuciya ce ya to ba to a karɓi wannan kuɗin kuma a yi la'akari da dawa da ya da ita. To tuni dai hukumar zaben Najeriya ta bayyana janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a matsayin zababben shugaban kasa. Farfesa Ado Muhammad shugaban jami'ar Difa da ke jamhuriyar Nijar ya mana tsokaci kan shugaban mai jiran gado da hirarsu da Lydia Ado. Ni a ganina General Buhari yana cikin gwarzayen mutane na Afirka wanda nahiyar Afirka ta ɗan sansama cikin tarihin kamar su modifiketa. na mali kamar su patrice lumumba na rdc kamar su eh, kwame nkurma na ghana kamar su thomas sankara na burkina kamar su nelson mandela na afirka ta kudu ana iya zana general buhari kama cikin irin wannan mutanen gwarzayen afirka wanda ake da su me yasa yau ka bashi wannan lakani na gwarzo a cikin gwarzaye su irin wannan gwarzaye ba kirkiro su ake ba kuma ba sau su ba ake yanayi da hali yake sa al'umma ta samu irin wannan gwarza. Kamar wani irin hali da yanayi kenan sa yau janar Buhari ya karɓa wannan suna na gwarzo. In kika lura da rayuwar janar Buhari rayuwa ce wadda tun da ya tasa cikin gwagwarmaya yake wato kama shi rumbun ƙorai ne shakwaramniya tun yana ɗan ƙarami baban shi ya rasu ya faɗa makaranta har ya shiga aikin soji har ya kai babban matsayi cikin aikin soji bayan baban shi ya rasu yana ma a tsare bayan an mai juyin mulki mahaihuwar shi ta rasu kuma babban shi ya rasu kuma matar shi ta rasu kuma cikin ɗiyan shi ɗiyar shi ta rasu kin gani in kika ɗauki ta fannin iyali ya sha kwaramniya sa'an nan janaral buhari yana cikin wanda suka yi yakin ujuku tare da wasu sojoji na najeriya kamar su janaral usman hassan katsina kamar su janar eh, shehu musa ya addu'a kamar su janar murtala ga sunan dai da sauransu Su kai gwagwarmaya sosai har suka mai da Najeriya ta zama ɗaya. Wannan ma wata kwaramniya ce da ya sha. Sa'an nan yana cikin aikin soji yana janaral sai Najeriya ta rikice bayan an yi shugaban ƙasa ya Yakubu Gawan juyin mulki shekara ta da da saba'in biyar. Sai aka kashe Murtala. da aka kashe murtala nan ma najeriya ta so rikicewa tahiya dai ta tahiya ha aka kai a yi juyin mulki kuma a koma a yi juyin mulki a maido ma hula da aka maido ma shehu shagarin mulki ƙasa ta koma ta rikice cikin shekara ta alif 1983 har janaral muhammadu buhari ya yi juyin mulki ya fara iko ya fara yaƙi da rashin ɗa'a wadda take mutane ba su fahimce shi ba shi ma mulkin nashi ya rikice akai mai juyin mulki saboda ba a yarda da ra'ayin shi aka kai aka tsare da aka kai aka tsare aka sako shi bayan an sako shi ana na, ana ta tahiya sai Allah ya ma Najeriya albarka ta yi raran man fetur da yawa abinda aka kira wani tsari PTF da masu ikon ƙasa na wokacin suka zamu su kai shawara aka ce wane ne mutum mai aminci wanda za a ba wanga kuɗin na raran man fetur ya tai da su cikin aminci da su kai shawara aka ce masa sai janaral Buhari wanda ba a yarda da ra'ayin nan nashi mutane sun ce ba su yarda da wannan ra'ayin nashi ba tsanani ne sai aka ce wannan wanda kuke ce mai tsananin ba ku da ra'ayin shi ba shi kadai ne za ku ba wanga kuɗin na raran man fetur ya yi maku aiki tsakani da Allah bai yi handama ba aka ba shi ya yi aikin a kai mai bincike ba a same shi da laifi ba kin ga abin da mutane suke kira tsanani ya yi amfani ga ƙasa saboda abin da mutane suke kira tsanani shine ka zo da wani ra'ayi na aminci da na adalci wanda yawancin mutane ba shi suke yi ba an ɗauke ka kamar mahaukaci to tun da duniya ta tasa nan ne masu dogon ilimi da masu dogon tunani da masu hange wanda yake na gaskiya ko a ɗauke su mahaukata ko a ɗauke su abin da ake kira masu tsanani sun damu mutane sun hana mutane su wala su kau suna so su yi ma mutane gyara su kau suna so su kawo mutane ga ganewa su kau suna so su kyautata rayuwar al'umma shi yasa aka sa ya kaso a kare shi shi yasa ake kiran wannan tsanani shi yasa aka kira shi aka ce PTF sai kai shi ne yanzu ma Najeriya ta rikice da Boko Haram ta ci ba ta ci ba mutane su da kansu suka gane sai wannan wanda kuke kira mai tsananin shi za ya gyara muku Najeriya don haka akai ta maka mai ƙuri'a akai ta maka mai ƙuri'a ga wanga zaɓe wanda aka yi ranar 20 da takwas ga watan da ya wuce. Suka ce, Kai, ashe ba tsanani ba ke gare gaskiya ce ke gare shi, sai mun koma gare shi in muna so ya ceto Najeriya. Hawan da suka yi neman zaɓe gare shi ya ɗaga hannu ya ce, An kada ni. Allah ya ba ka sa'a ka yi mulki. To abin da nake so mutane su lura da shi abubuwa ne kamar haka. Mutane suna kiran abin da basu gane ba ko abin da basu taba gani ba ko abin da bai yawa cikin mutane ba wanda ana ai kiran shi nagarta sai su ce mai tsanani ne ka dame mu da da mun gusa nan ka tare mu mun gusa nan ka tare mu har su kai ko su kashe ka kamar yadda aka kashe su Patrice Lumumba kamar yadda na ko a kai a ɗaure ka shekara ashirin da bakwai kamar yadda aka ɗaure Nelson Mandela shi ma Buhari an ɗaure shi shi ma ya sha wannan gwagwarmaya shi yanda Mansan Mandela yake gwarzo yanda Kwame Nkrumah na ƙasar Ghana ya ce Afirka sai dai mu haɗa kanmu in ba mu haɗa kanmu ba ba mu da mahita shi ma aka yi mai juyin miki aka ɗaure shi ma Buhari haka nan aka yi mai saboda irin wannan hangen. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.